لا قال الأشعري والذي له شم محكما إن إنكاره الحكمين وقولهم لا حكم إلا لله وقال شيخ الإسلام سموا محكما أنا تمس محكما لخوضهم في التحكيم بالباطل وران الرجل إذا قال لا حكم إلا لله قالوا هو محكم أي خائد في حكم الله فخاض أولئك في شرع الله بالباطل نبقي النواصب أتكن خوارجاوة أقول نبقى ana ce musu nawasibawa su wa'ina su ne masu zagin gidan annabi gaba daya su aliyu daga nan adam ya kamu wani kasa na ce kai kai kai rike abuka wani ne na ga wajen ko gana yake ko ina ne dai baki ne dai kasashen bakakin nan ya zauna fadirisha Allah ka tsinewa ma ne Allah ka tsinewa ma ne Allah ka ne wa wani haka ke bai yana kiran Ali ibn Abi Talib ba su ne nan afewa ba masu fada da gidan annabi su nan kuma shi a sun zaƙe akan gidan annabi Ahalu suna suna tsakiya su ba wanda suke batawa a ah, ta ai labari ne na zaune bai gagari ba sai isa dole kamar maganar da nake ta gaya muku kullum dole fa yanzu kuma sai karatu in kuwa ba za ka zama ba za ka dinga zuwa makaranta ba to za ka kare za ka kare la ilaha ulai wa la ilaha ulai domin dai addini sai sun biyu ka har gida sun zama ba ma addini tun ba ka sauraron su in ka ji ka zai wai gari ɗanka ya shiga ciki ta ka tashi ko ciki wani kanin ka ya faɗo ciki wani wane ya can. to dole ka tsaya ka tara kai ya ilimin da za ka tsaya ka samu damar bauta wa Allah annawasi ba su ne masu in cika ciki ba idan yan shi'a wannan wata su yan shi'a a ashura suna nan suna azumi suna koka suna buga kansu da bango babu wanka babu wanki babu wane ne suna koka suna janaza ba janaza ba zaman makokin husaini to su kuma ita wannan ranar goma ga ashura za a yi yawai kowa sai an yanka masa kaza gida kowa ba ka juya bayan ga gare ka tikka tikka tikka tikka su ne tsohuwa ina shi ne ku ne to to ya za a gani to da su kuke cewa a daina wanda yake ya shafi wannan ba za ku daina ba ai da makaratun kana zaune ana na wata rana ka ji kai bulum in kana gyara ka je ka gyara to shi ne tarihi nan nan za a saki yara ku yi wasa ku more ba a san wata nan da za ku dinga wasa mota ku cilla wata sama ci ku gudu nan ku je nan ku je nan ku sha ruwa a nan ku yi wane ne a nan to cike ma da yadda mutum ya ce ƙoshi ai sai ban nan yaro ci eh? abin ce ƙoshi to yaje ya ya koshi kaga ai kila ya koya saura mai na shirin ya je gama eh, ah, guje-gujen da zai sake ci ranar rana ce ta yin zina inda menene za a fita da samari da yan mata a yi ne a yi guje-guje kwana ne za a yi wasa da guje-guje ana murna an kashe musairi to yanzu misali shi ne zai ce mutum in yi da zuwa makaranta ya kaga dole ya in di ba za ka dinga zai ce ah, ni ba na son karatu rikici abun da na gane ni aiki da shi ya yi kuka kai ka da ke ka fi kowa shiga rikici ka fi kowa halaka ka ce a'a za ka kalli intanet za ka gani a intanet za ka gani a ina ta ba sai ka je zo ina mala yana baya nan ko shi ya mutuwa don na gare da rai hmm? Au, aka da ai a kokon kosan da ya ko eh ya bushe a nan kai ya tsoka ranar za a yi abin a za a yi mai ina ga na talaka ne ba su kai sai yanka da kaji ba eh shi wannan shi na shi na shi to Allah zai zo bai girgiyawa yi kawar jawa za ka ga ai a gidan rediyo idan su mallam masu sun na da bada bayani a yi mutum ko yaya ana son ka dada wa iyali ka yi musu ɗinki ka yi musu wane ne duk yadda za a yi wanda yi wa iyalansa kaza yana da aljanna mai kama da kaza wanda yi kaza ina da bene ne kaza subhanallah yanzu ƙarshen ta kuna yi har yanzu kuna yi to ba ko je kun kana biyu da ake jan ko aiki ba na kwanta da wani kowa ya yi karatun da karanta yi san baka da littafin ce ta shi kamta ba karatu ka bai ba ne kawo da gulmari ka ce ka fita ba ka zo da niyan kaza ba wanda zai zauna min wanda zai karanta ya iya ya je karanta to na abu kamar dangi hmm? ni ba ta yi gaskiya ban san shi wannan na da wannan mu dai ba magana da ke ba ku shi gidan to to ai mata miya a zuwa maka fale ta juya to wayan da su ne قال الشيخ الخوارج الحرورية الذين كانوا من شيعة علي وينه آه، كي نوافق النافس كو basu ko وذلك لمبالغة في نسب الأداء وجن قولوا لوسا وجن كفى عداوة لعلي بن أبي طالب أنا أي شيء خوارج الخوارج الهروية آه، الذين كانوا في شيعة علي ثم خرجوا عليه وكفروه عليهم كنصر وكفروا من والاه ونسبوا له العداوة سكفاء بعد شيء وقاتلوه ومن معه وهم الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة المستفيضة بل متواترة Waha ula ihuma ladina na sabulada wata laifin? Wannan wala, wannan wala ko. Wahoma ladina tahan lo katalako? So na yadda suka halartar da kashe shi, suka shirya yadda za'a kashe shi, suka kuma kashe shi, waje calo ko kika shirar. Waƙar ta laku ado rukon Tsayan kwamandansu ne kashe shi. عبد الرحمن بن ملجم المرادي وهؤلاء النواصب الخوارج وأنا سنة نواصب من خوارج والماركين الماركون إذ قالوا إن عثمان وعلي بن أبي طالب ومن معهما كانوا كفارا مرتدين هذا rana sai ta ƙarshe a shakkakiyya su kuma aikinsu su sa shakka da ittihamihim Ali ibn Abi Talib يعد بأقوم بعد التأكيد شك في إما شك في إمارته يعني كو شك في إمارته ya shakkan shugabancin da yake don haka nan kan gai zama kafiri a wurinsu qala saksaki wa kharaju min qabdatihi wa qalu shakkaktu fi amrika wa hakamta shakkakta kai fi amrika wa hakamta aduwaka shine ka bawa makiyanka sai hukunci akan kamin nafsika fa sammu bi dalika الشكاكية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله